أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل تفسير القرآن من جرمى أولنا لنا تابو مشاهدين وتر رمضان هجرة النبي محمد sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara da ɗaya. lissafin nasara yau muna hudu ga watan biyar shekara ta ashirin daidai bayan Allah suna ci gaba da aiko da gudunmuwa wa marayu Allah ya saka wa kowa da alkhairi wani bawan Allah ya aiko da gudunmuwa wa marayu ta akawun ɗin marayu na kuɗi naira dubu ɗari biyu da hamsin wani bawan Allah ya aiko marayu shi kuma tallafi ta akawun ɗin marayu na kuɗi naira dubu ɗari biyar wani bawan Allah shi ma ya aiko marayu tallafi da kuɗi naira dubu ɗari hudu sannan akwai wata baiwar Allah zinatu Musa ta aiko marayu gudunmuwa ta naira dubu ishirin wani bawan Allah ya aiko marayu gudunmuwa naira dubu hamsin wani bawan Allah shi ma naira dubu hamsin wani bawan Allah naira dubu goma wani bawan Allah naira dubu ashirin wani bawan Allah naira dubu goma wani bawan Allah naira dubu ishirin sai Muhammad ya aiko marayu gudunmuwan naira dubu goma sannan sai wani bawan Allah ya aiko marayu gudunmuwan naira dubu bakwai akwai binta hamisu ita kuma ta aiko da gudunmuwan naira dubu biyar sai fatima bukar malam ita kuma mala ita kuma ta aiko da gudunmuwan naira dubu biyar sai aminatu ali naira dubu biyar daga nan sai wani dan uwa sai fullahi aminu ya aiko marayu gudunmu naira dubu biyar sai hamza muhammad naira dubu biyar sai abdullahi abdulhamid naira dubu uku daga nan sai saratu sani zango ta aiko marayu naira ɗari biyar ta akawun sai buhari kalir ya aiko da naira ɗari biyar sai muhammad husaini m ya aiko da naira dubu ɗaya aishatu ibrahim naira dubu biyu alhassan abdullahi bala naira dubu ɗaya sanusi salisu naira ɗari biyar ummul baffa naira dubu ɗaya ɗari biyar sa'idu abdullahi naira dubu ɗaya zubairu ya'u naira dubu uku aisha jibril naira dubu biyu daga nan sai hajara usman naira dubu biyu sai fatima ibrahim adam naira dubu ɗaya wani bawan allah shi ma ya aiko marayu kuɗi naira dubu uku daga nan akwai abdulmannan ya aiko wa marayu da gudunmuwa ta naira ɗari biyar ibrahim macido naira dubu ɗaya wani bawan Allah naira ɗari uku wani bawan Allah naira dubu biyar wani bawan Allah dubu biyar wani bawan Allah dubu biyar wani bawan Allah dubu biyu wani bawan Allah dubu biyu wani bawan Allah dubu biyu wani bawan Allah dubu biyu wani bawan Allah dubu biyu wani bawan Allah dubu biyu wani bawan Allah ma dubu biyu wani bawan Allah dubu ɗaya wani bawan Allah dubu ɗaya wani bawan Allah dubu ɗaya wani bawan Allah dubu ɗaya wani bawan Allah shi ma dubu ɗaya wani bawan Allah naira dubu ɗaya wani bawan Allah dubu ɗaya wani bawan Allah dubu ɗaya wani bawan Allah dubu ɗaya wani bawan Allah dubu ɗaya wasu bayan Allah su shida sun aika da gudunmuwa naira ɗari biyar biyar wa kwamitin marayu total gudunmuwa da marayu suka samu daga jiya zuwa yau ta akawun ɗin marayu naira miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu da arba'in da uku daidai ya Allah dukkan wayannan bayan Allah da suka bada wannan gudunmuwa Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka yi su albarka Allah ka tsare zuri'a su bayan rayuwarsu Allah ka zama mai kula da 'ya'yansu lokacin da ƴaƴan za su zama marayu ya Allah da mu da su ka azarta mu da makwabtaka da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a aljanna ranar tashin alkiyama aljannar firdausi ya Allah wannan sadaka da wayannan bayi suke yi bayinka suke yi ya Allah ka tausaya mana ka yayi mana wannan musifa da muke ciki a wannan ƙasa mace mace ga sunan ana ta yi ta ko ta ina jiyan nan abin nan yau dinnan mun tashi da labarin rasuwar babban daraktan agaji na abin nan babban discipline na majalisar agaji ta ƙasa baki ɗaya wato mai jar hula ke na waɗanda su ne ɓangaren ladabtarwa na 'yan agaji na ƙasa shugaban na ƙasa baki ɗaya alhaji abdulkadir wanda dattijo bawan allah mutumin kirki daga jihar sokoto shi ma Allah maɗaukin sarki ya karɓi rayuwar shi jiyan nan muke ta'aziyar ma'ajin ƙungiya na jihar Sokoto yau kuma gashi mun tashi da disfilin na 'yan agaji na ƙasa ɗazu nake gabatar da ta'aziyya wa shugaban Sokoto a ni da alarama da ainihin shugaban ƙungiya na ƙasa da kuma babban daraktan agaji na ƙasa shi ma matawallan digi a matsayin shi na mataimakin daraktan agaji na ƙasa ya cancanci mu mika masa wannan ta'aziya saboda haka alhaji abdullahi matawallan digi muna maka ta'aziyar rasuwan wato disfilin na agaji na ƙasa da wannan babban majalisa ta kute rishinsa izala kuma ga baki ɗaya muka rishi allah maɗogin sarki ya gafarta masa allah ya ainihin tsare zuri'arsa ya mata albarka mace-macen nan haka ake ta yi yanzu na alaran ma yake ban labarin cewa daga jiya zuwa yau shi ma makwabtansa guda biyu a kano allah ya karɓi rayuwarsu baki ɗaya ko ina idan ka je abin da yake ta faruwa kenan kuma na gaya muku cewa wannan duka yana daga alamar kiyama tana dabdab tana ƙara mazowa mun karanta wasu daga cikin alamomin da suke nuna tashin alkiyama a cikin wannan sura da muka karanta wanda muna dab da ƙare surar in Allah ya sa mun ƙare surar mun ce za mu yi ƙarin bayani akan wasu daga cikin wayannan alamomi da sura ta ɗan ishara zuwa gare su Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka tsare mu tsara al'ummar mu daga wannan annoba ya Allah in kuma cikin kaddarawarka ka kaddara mu ma a cikin ta za ka karbi rayuwar mu ya Allah ka samu cika da kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ku bayin Allah ita annoba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce azaba ce da Allah yake aikowa akan waɗanda ya ga dama daga cikin bayinsa amma daga ƙarshe yakan sa ta ta zama rahama ga masu imani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda annoba ta auku a ƙasarsa amma ya daure ya zauna bai gudu ba ya dogara ga Allah yayi imani ba abin da zai same shi abin da Allah ya kaddara mashi to Allah zai bashi ladan shahidi da zai mutu a cikin wannan annoba Allah zai tada shi ranar tashin alkiyama cikin shuhada'u ya Allah in ka san muna cikin waɗanda za ka karba a cikin wannan annoba Allah ka karbi shahadar mu Allah ka sa mu cika da kalmar shahada saboda ka ya ku bayin Allah ku yi ta sadaka ku yi ta karatun alkur'ani mai girma ga azumi dama ana yi ga dama kiyama ramadan ana yi a yawaita karanta alkur'ani mai girma da nan na kalli wani jawabi da dr bashir limami masallacin juma'a na alfurkan yayi akan muhimmancin karatun alkur'ani mai girma musamman a wannan hali da ake ciki domin ita kanta annobar halitta ce ta Allah kuma alkur'ani mai girma kalmomi ne na Allah kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da mu yin addu'an nan shahararriya a'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq wannan ya nuna ana neman yin amfani da kalmomin Allah a nemi tsari daga halittar Allah wannan mulahaza ce mai muhimmanci da ya kamata masu da'awa su yada ta ko'ina a cikin ƙasa mai ta karanta alƙur'ani mai girma mai ta karanta alƙur'ani mai girma Allah zai tausaya mana Allah zai yayi mana wannan bala'i da wannan musifa Allah ka gafarta mana ba mai iyawa wannan rigimar ta fi ƙarfin kowa ba mai iya ta sai Allah madaukakin sarki an kai matsayin lamar ja'a wa laman jaminan lahi illa ilai ba laifi bane mu dauki matakan da ya kamata mu dauka na al'aqsu bil asbab amma daga ƙarshe mu mai da zuciyar mu zuwa gaba zuwa ga Allah mai da ba mai iyaye wannan sai Allah mu kankar da kai masa kuka ya Allah laifin da muka maka ka jarraba mu da wannan jarrabawa Allah mun tuba ka yafi mana Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana ana rama ina muka kwana na'am account number na marayu kamar yadda muka saba ambata a kowace rana <coughs> shine 0011608115 muna yawan maimaitawa don wani shi ran da ya saurari karatu ne zai tuntube da account number din 0016081115 bankin stanbic ibtc bank suna account din offense welfare committee jibius kaduna state Allah ya sa albarka na'am faruwa ƙudi na hun wa kanu ta lasta hun fi shayi. إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون جاء من فارا بياني أكون وانا آية da Allah ya ce innal ladina farraqu dinahum lalle waɗanda suka rarraba addinin su wa kanu suka zama ƙungiya-ƙungiya, jama'a jama'a group group Allah ya ce lasta fihim min shay to lasta minhum fi shay to kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baka cikin su a kowane irin lamari baka ba su ba su baka inji Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce inna ma amruhum ila Allah abun sani kawai lamarin su yana komawa ne zuwa ga Allah summa yunabbi'uhum sannan Allah zai ba su labari bima kanu yaf'alun da abin da suka kasance suna aikatawa mun karanta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya magana akan rarrabuwar yahudawa da rarrabuwar nasara da kuma yadda wannan al'umma ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za ta rarraba kamar yadda na ambata jiya <clears throat> wasu suka yi kuskure wannan aya sai su ɗauke ta su fassara ta akan ƙungiyoyin da'awa masu aikace-aikacen addini sai su fassara da cewa su ne waɗanda suka rarraba addini idan muka ce kungiyoyin da'awa masu aikace-aikacen addini kamar kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna kamar kungiyar jama'atu nasrul islam kungiya ce ta da'awa kamar kungiyar fitiyanul islam kungiya ce ta da'awa kamar kungiyar <coughs> kamar kungiyar muslim student society ita ma kungiya ce ta musulunci ta me ta da'awa islamic medical association kungiyar musulmai likitoci masu yi wa addinin musulunci hidima kamar irin kungiyar iman eh, wato kungiyar wato likitoci ko kungiyar 'yan bautar ƙasa musulmai ga dai kungiyoyi nan suna nan daban-daban wato na aikace-aikacen addini wani wanda bai san ƙur'ani ba sai ja wannan aya sai ya fasara har ma ya nemi haramta yin kungiyar aikin musulunci a cikin addinin musulunci wannan jahilci ne da rikin karatu kuma ya saba da ma fatawar dukkan manyan maluma na duniya na musulunci baki daya a ba kan wannan ake magana ba shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-umma za ta kasu kashi 73 su sunan su firqa sunan su ba sunan shi su jama'a ba shi yasa annabi yace wa sataftariqu hadhihi al'umma wato su firaq ne wa sataftariqu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka ce wacce ce za ta je aljanna sai ce allazina kanu ala ma'ana ma'ana alaihi al-yawma ashabi waɗanda suke kan abin da nake kan sayo da sahabbaina a wata ruwayar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wahiyar jama'a wato ita ce jama'a wato kenan musulunci ya haramta furka amma bai haramta jama'a ba sai sa irin wayannan kungiyoyin zaka ji da jama'a ake kiransu kungiyoyin aikin addini ba da firka ake kiransu ba jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus suna. jama'atu nasrul islam jama'atu fitiyanul islam jama'atu kaza jama'atu kaza su wayannan jama'a ne ba firak ba bane abinda addinin musulunci yake magana akai wato annabi ya yi magana ne akan firak firƙoƙi waɗanda za su zo da usul nasu da jagoransu da wanda ke ba da tsarin da yadda ake ba da shi da yadda ake shiga da yadda ake karɓa za ka ga komi addini kamar addini ne mai zaman kansa da tsarin kansa kuma ana magana akan addinin musulunci so irin wayannan firakul islami suna nan da yawa waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin su za su bayyana kuma sun bayyana kuma har yanzu akwai burbushin su a cikin al'umma suna nan da yawa irin su kawari, irin su kadariya irin su murji'a irin su jahamiya suna nan da dama irin waɗannan firkoki kuma idan ka tattara su za ka ga suna komawa zuwa ga wannan asali guda saba'in da biyu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari cewa duka firkoki ne waɗanda suke naɓata amma ita ƙungiyar yin da'awa alkur'ani mai girma ne ya ce a yi ta saboda muhimmancinta alaran ma ya karanta mana aya a suratu ali imran inda Allah maɗaukakin sarki yace wal takum minkum ummatun wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar وأولئك هم المفلحون الله مدعوكين سركي وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ ummatun. a cikin ku musulmai to a samu wata umma to anan ne ake kai ruwa rana idan ka ce kungiyar da'awa ba kyau Allah ya ce lalle a cikin ku a samu wata umma waɗanda aikin su ya da'una ila alkhair suna kira zuwa ga alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf suna umarni da abu mai kyau da shari'a ta san shi wa yanhauna 'anil munkar suna hani da mumuna abu wanda shari'a ba ta san shi ba Allah ya ce wa ula'ika humul muflihun waɗannan su ne masu samun babbar rabo in ji Allah to Allah ya ce a samu umma daga cikin hukumar musulmai to menene umma ya zaka fasara ta ba yadda zaka fassara kalmar umma sai dai ka fassara ta da kungiya na taba tambaya a birnin Kano inda danne tsakiyar Hausawa ina so a fassara mun kalmar umma ba da kungiya ba na akai ta kai ruwa rana sai ga manya manyan Hausawan birni an kai ruwa rana an zagaya an zagayo an gagara fassarawa can wani yunkuro ya ce wal komin ku ummatu lalle cikin ku a samu umma na ce a to ai ka gudu baka tsira ba idan aka ce umma wata al'umma ce a to ai al'umma larabci ne ba Hausa ne da Hausa nake so a fassara ko ba haka ba Qur'ani mai girma yace inna hazihi ummatukum إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون يتي وأن هذه أمتكم وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون يتي أن تكون أمة هي أربع من أمة تكون أمة هي أرضى من أمة إلا يا نوح اهبد بسلام منا وبركات عليك بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من وأمم معك يا إِدَنْجَرِي وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم الله يتوى ممن خلقنا أمة أُمَّةٌ خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون يتوى من قوم موسى أمة ومن قوم موسى أمة يدعو ومن قوم موسى أمة يدعون إلى الحق وبه يعدلون ومن قوم موسى أمة ومن قوم موسى أمة يهدون إلى الحق وبه يعدلون to wannan ummatun ummatun ummatun da ke cikin wayannan ayoyi na ce to ake na larabci ne ba hausa ba ne to ce aka sake samu wani bakano a larama ya kukan kura ya ce to wanta kun minkun ummatu lalle a samu wata jama'a a cikin ku na ce to hanyar zaka kai ma ka gudu baka tsira ba eh. ita ma kalmar jama'a ai larabci ce hmm. fatawalla fir'aunu فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى هذا يوم الفصل هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين أم يقولون نحن جميع أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع سيهزم الجمع ويولون الدبر إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا نتكتبون الجماعة يجمعوا جماعة wannan ya nuna kalmar jama'a ita ba mene ne na ce ina so sai an samu mai ita da hausa ƙarshe babu hausar da aka samu sai ƙungiya kenan waltakun minkum ummatun lalle a cikin musulmai a samu me a samu wata kungiya me aikin kungiyar ya da'una ila alkhair su zama masu kira zuwa ga alkhairi kungiyar da'awa wa ya amuruna bil ma'ruf suna umurni da abin da shari'a ta sani ta yadda da shi wa yanhauna anil munkar suna hani daga munkari abin da shari'a ta kyamace shi kenan samar da kungiyar da'awa wannan abu ne da addinin musulunci yake bukatar shi shi yasa za ga kungiyoyin da'awa duk duniya in kaje akwai su in ka je saudiya akwai irin wayannan kungiyoyi in ka je masar akwai irin wayannan kungiyoyi in ka je kuwait akwai irin wayannan kungiyoyi kowace da irin gudunmuwa da take baiwa musulunci idan ka je united arab emirates akwai irin wayannan kungiyoyi in ka je america akwai irin wayannan kungiyoyi na da'awa na musulunci suna nan suna taiwa addinin musulunci aiki in ka je europe in ka je america akwai irin su ibadur rahman kungiya ce wacce muke haduwa da ita mai aikace aikacen addini suna yin aikin addini a north america wato har canada babu inda ba sa zagaya suna isar da da'awa idan ka je europe akwai sautu suna europe ƙungiya ce ta da'awa ta sunna suna nan suna kara da ƙasashen irin duk inda ka je babu inda babu su in ka zo cikin ingila a Landan, akwai ahalul asar wanda yara ne matasa mafi yawansu likitoci injiniyoyi da sauran professionals amma aikinsu da'awa da aikace-aikace na addini a ainihin wato birnin london suna na irin wayannan kungiyoyin da suke ta aikace aikace ko ina a duniya su wayannan kungiyoyi ne na alkhairi ba a kan su wannan ayar take magana cewa farraqu dinahum ba su ba su rarraba addini bane su sun haɗa addini ne shi yasa duk inda kungiyoyin ahlus suna suke a duniya in ka je za ka ga kamannin su iri ɗaya, aikin su iri ɗaya, yadda suke gudanarwa iri daya kuma sun yadda ko a kungiyar su kake ko ba kungiyar su kake ba matukar kana kan ƙur'ani da hadisi duk inda kake a duniya sai musulmi ne sun san ka ba su san ka ba sun taba ganin ka ba su taba ganin ka ba su kuma firka suna ganin duk wanda ba cikin su yake ba kawai batacce ne ko da wace irin ko da akan tsantsar doron alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake batacce ne sharadin ka zama shiyayye shine ka ansa sunan su ka yadda karkashin jagoran su kake ka yadda kana cikin su wannan shine kare abin da zai mai da kai mutumin kirki irin wa'annan su ake cewa firka wa'annan kuma su ake cewa jama'at wato irin wa'annan jama'atul ma'atira da ake nufi na'am to kenan wannan aya da Allah ya ce innal ladina farraqu dinahum wa kanu shay'a lasa minhum fi shay akan suwa take magana wasu daga cikin malamai har a cikin magabata har a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce tana magana ne akan wato ahalin kitab yahudu da nasara waɗanda suka fara rarraba kamin wannan al'ummar me dalilin su suka ce ai mu abin da Allah ya ce mana wala takunu kallazina tafarraqu wa ikhtalafu wala takunu kallazina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa’ula’ika lahum azabun azim. Suka ce Allah ya ce, wala ta kunu ku al’umar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam, kar ku yadda ku zama kallazi ta tafarraku kamar wa’inan da suka raraba, waktalafu suka sassaɓa da juna min ba’ad ma ja a humul bayyana bayan hujjoji bayyana sun zo musu. Allah ya ce, wa’ula’ika lahum azabun azim. Hmm. a gare su akwai azaba mai girma suka ce, to waɗannan su ne waɗanda suka raraba. kuma Allah ya ce annabi shelanta musu bai tare da su mu kuma aka yi mana kashedi kada mu zama kamar su suka ce ayar tana magana ne akan su na'am babu shakka su ma ayar tana magana akan su amma magana mafi karfi wacce mafi yawan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tafi akan ta da maluma da suka biyo baya kuma zaka samu hadisan da suke ƙara ƙarfafa maganar shine ayar tana magana ne akan yan bid'a domin yan bid'a su suka kirkiro abubuwa suka shigo da shi cikin addini suka rarraba addinin suka rarraba kan al'umma suka rarraba al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kowa ya kwashi nashi menene babban dalilin su an samu hadisi wanda manya-manyan malaman hadisi guda uku suka rawaito hadisi. daga cikin waɗanda suka rawaito wannan hadisi Imam Turmuzi ya rawaito hadisi sannan ibn abi hatim ya ruwaito hadisin haka imam bai haƙi shi ma ya ruwaito hadisin hadisin umar dan kaddaf Allah ya kara masa yadda cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an sauka masa da wannan aya sai yake magana da matarsa Aisha radiyallahu anha sai yake cewa ya ya Aish innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'a hum ashabul bid'a wa ashabul ahwa wa ashabu dalala min ummati laysat lahum tauba ya aisha inna li kulli sahibi dhanbin tauba illa ashabul bid'a wal ahwa fa innahum la taubata lahum fa ana bari'un minhum wa hum bura'a'u minni wannan hadisi manyan malaman hadisi guda uku suka rawaito shi hadisin Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ke aisha da Allah ya ce innan lazina farraƙo dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shai. lalle waɗanda suka rarraba addini suka zama ƙungiya ƙungiya kai zan Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya baka tare da su Ya ya yake Aisha ba wasu ba ne wannan Yan bidi'a ne da masu bin son zuciya da waɗanda ke kan mazhabar ɓata. a cikin al'ummata in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon hmm. Allah ya ce laisa lahum tauba matsala irin waɗannan babu tuba ta tare su sai manzon Allah ya sake cewa yake Aisha ki sani duk wani mai zunubi mai zina ko mai shan giya ko mai ƙarya ko mai luwaɗi to yakan iya tuba yana da tuba amma ma'abucin bid'a ta san zuciya shi wannan babu tuba a gare shi saboda haka irin waɗannan mutane ba na cikinsu su ba sa tare da ni Inji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam me manzon Allah yake nufi da yace babu tuba gare su ba wai yana nufin idan dan bid'a ya gane gaskiya ya gane sunna ya tuba ya daina bid'a Allah ba zai karbi tubar shi ba ba abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi ba kenan abinda manzan Allah yake nufi shine mai aikata kowane zunubi yana da sauƙi in an gwada masa kuskuren sai tuba saboda ya yadda abin da yake yi ba mai kyau bane yanzu idan ka samu ɗan giya ya sha giya ya bugu sai ka ce masa shan giya ba kyau ba zai ce maka akwai ladan an sha giya ba mazinacin shi za ka masa wa'azi ya tuba ya bar zina ba zai ce ka ga zinan da nake ita ce hanyar annabi muhammadu ba ko zai faɗa ba zai faɗa ba duk haukan shi sai dai ce maka to ganin dai kaddara ta fada kan mu shedan ne ya rinjaye mu a taya mu da addu'a iya abin da zai faɗa kenan amma ba zai ce abin da yake yin nan lada Allah zai bashi zai kai shi aljanna ba idan ka samu dan luwadi ka masa wa'azi ba zai ce maka luwadin nan da yake yi da annabi yake koyi ba ba zai ce maka luwadin nan da yake yi akwai lada da Allah zai kirga ya bashi ba ba zai ce maka luwadin nan da yake hanyar annabi Muhammadu bane duk wani mai saɓan Allah to amma mene ne matsalar shi ɗan bid'a bayan ya ƙirƙiro abu a cikin addini ya nuna wa annabin ma bai iya ba shi shi ya iya ya ƙirƙiro abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai san da zamansa ba bai bauta wa Allah da shi ba amma ya kirkiro ya shigo da shi cikin addini yayi wa Allah da manzo riga malam masallaci ya fusatar da Allah ya fusatar da annabi idan ka zo kana masa wa'azi ya tuba abin da zai ce maka shi lada ma Allah zai bashi abin da yake in ka zo ka ce masa ya tuba sai ya ce maka ma baka kaunar annabi ne shi yasa ka ce masa ya tuba shi yanzu wannan abin da ya rike kankan shi kaunar annabi ne tare da manzon Allah da annabi ma yake koyi to yanzu wannan ya zaka yi tubarsa ta zama ya tuba da sauki ya fi wahalar tuba saboda shi bai ma yadda abin da yake kuskure ba ne gani yake abin da yake yi ma lada Allah zai bashi shi yasa manzon Allah yace ba su tuba ma'ana tubas babu tuba a gare su tubar su tana da wahala domin ba su ma yadda sun saba wa Allah ba balle maganar tuba ta taso kuma wannan magana ita ce magana da Sufyan ibn Uyayna yake cewa albid'atu ahabbu ila shaytani min al masiyah yace shedan ya fi murna da farin ciki in ya dora ka kan bid'a fere ya dora ka kan saban Allah shaidan ya fi murna ya ga kana yin bid'a fiye da ya ga kana shan giya dan ya ga kana shan giya kana zina bai murna kamar ya ga kana yin bid'a me yasa yace fa innal yata yitabu minha wa amma al-bid'a la yitabu minha wannan babban malamin musulunci magabaci yace dalilin da yasa shaidan ya fi murna in ya kana bid'a fiye da yadda yake murna idan ya ga kana wato saban Allah shi ne saban Allah ana iya tuba don dama a ranka ka san abin da kake ba mai kyau bane amma ita matsalar bid'a a ranka kai gani kake abin da kake yin daidai ne wannan yasa tuba daga gare ta yana da wahala shi yasa malamai suka ce wannan ayar tana magana ne akan yan bid'a da ahlul ahwa kuma yanzu idan kana kallon irin maganganun da malaman bid'a da 'yan bidi'a suke yi kai ba sai an gaya maka cewa waɗannan sun rarraba addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sun rarraba addinin manzan allah sallallahu alaihi wasallam yanzu haka akwai dan uwa da ya turo min wani malamin bidi'a yana jawabi wai sai ke cewa su a ƙa'idarsu da a ce ga annabi muhammadu yana cikin ɗakin nan ga shehunka yana cikin wannan ɗakin to ko kallon annabi muhammadu ba za ka yi ba ba abin da ya haɗa ka da shi ba ruwan ka da shi wanda za ka sa gaba shi ne shehun ka in akwai bukata annabi muhammadu shi shehun ya kai ka waje annabi muhammadu amma annabi muhammadu ko kallon sa ka bai ma cikin ajandar wannan ita ce ka'idar su ba ruwansu da kowane irin annabi shehu kadai suka sanya a gaba domin shehun nan shine wanda in wajen annabin za a je ya kai su in wajen allah za a je ya kai su shi kadai suka sanya a gaba yanzu ya zaka ka ce min wannan ba sabon addini ne zo da shi ya zaka ka ce min wannan bai raba addinin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zaka ka ce min annabi Muhammadu yana tare da wannan shi yasa kuka ga aka samu lokacin da a nan cikin birnin Kano wani mutum ya hau yayin wa shehunsa kirari akan mimbari bayan ya gama sai yake cewa wallahi da yau Muhammadu zai taso daga kabarinsa daga Madina ya zo ya ce su rabu da wannan shehu ya ce wallahi taka wuyan muhammadu za su in yau muhammadu ya taso daga kabari daga kabarinsa a madina ya zo ya ce su ragu da shehunsu to za su taka wuyan annabi muhammadu su wuce kuma wani yana ganin wannan lada zai samu ibada yake yanzu wannan ka zo kana ce masa ya tubuta ina zaka fara wayannan su ake cewa ahlul bid'a ahlul ahwa ahlul dalala waɗanda ke kan bidi'a da son zuciya da ɓata, ga ana yanzu har an kai mutane an baro har yanzu an kai matsayin da mutum zai iya fitowa almajiransa su ce masa rabbul izzati ya ce na'am siffa Allah gaba ɗaya an rarrabar kan addini sannan in kai magana wai sai ka ji ana cewa wai wani ilimi ne da kai kwakwalwarka da karatunka ba ta kai ba kwakwalwarka ta kai ka gane alkur'ani mai girma kwakwalwarka ta kai ka gane sunnar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam maganar manzon Allah ka iya fahimtar ta wa amma ga wani abu da sunan addini a cikin musulunci amma kwakwalwarka ce ba ta kai ta fahimta ba kada ka sa baki lizami ya fi karfin bakin kaza a bar masu kayan su kayan wannan ya nuna ba kayan musulmai bane in kayan musulmai ne mu gan shi a qur'ani in kayan musulmai ne mu gani a buhari mu gani a muslim mu gani a turmuzi mu gani a nasa'i mu gani a abu dawud mu gani a littattafan da suke karantar da addinin musulunci kuma a kirkiro maka abu a ce ibada ne ka ce ina yake qur'ani a ce ma babu kai dai ba ruwanka ka je kai ka ce a nuna min shi a duk littattafan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce babu kai dai karka damu ka je kai kaunar manzon Allah ne ka ce a nuna min shi a qawaidi babu nuna min shi a halari babu ashimawi babu iziya babu risala babu askari babu muktasar babu muwadda babu bukari babu muslim babu tirmizi babu abu dawud babu zaila'i ibn duk wani littafin musulunci babu amma kuma in dai har kana kauna annabi zo kai abu ya yayi bai yi ba sahabban sun yi basu yi ba matarsa sun yi basu yi ba ƴaƴansa sun yi ba wanda ya taba yi surukansa sun yi ba wanda ya taba yi ina aka yi babu ruwanka kai dai kama ci gaba da yi innal ƙudi na hun wa kanu an lasta min hun wannan ita ce fassarar da sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da manyan malamai na musulunci magabatan musulunci suka tafi kanta, a akan wannan aya Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai gaba da ramma

zai ba su labari dangane da abin da suka kasance suna aikatawa Allah ka gafarta mana Allah ka tsare mana imani muka tsare mana aƙidar mu sai Allah ya ce mai gaba da rama Manja abin asanati hasanati falahu ashru amsalha ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون يا كوباين الله كتشي الحمد لله الحمد لله الله من قولي مكا Ubangiji mu mai rahama, Ubangiji mu mai tausayi, Ubangiji mu mai jin ƙai, wallahi in ka ganka a wuta kai ka jawo kanka. Amma Allah duk abin da zai taimaki wannan al'umma ya mata. duk yadda zai gwada jin kansa da tausayinsa ga wannan al'umma ya gwada mata Allah maɗaukin sarki ce man ja'a bil hasanati duk wanda ya zo da wani aikin kwarai wanda nake so ne Allah in ji Allah yayi aikin kwarai kwara daya Allah ce falahu ashru amsalha in na bashi lada to yadda zan bashi zan bashi ladar wannan aikin kwarai da yayi in ƙara masa kamarta in ƙara masa kamarta in yi ta ƙarawa sai na ƙara masa kamarta sau goma shine falahu ashru amsalha yana da goma irin wannan aikin da ya aikata sai Allah ya ce wa man ja'a bi sayyi'ati wanda yazo da aiki mara kyau mummuna wanda ne Allah ban so to in nazo sakan ka masa Allah ya ce fala yujza illa mithlaha ba za a sakan ka masa ba face na iya wannan aikin kwara ɗaya ne wancan anninka sau goma wannan fa fala yujza illa mithlaha Allah ya ce wahum la yuzlamu ba za a zalunce su ku faɗa ma wani ubangiji muke da shi mai karamci kamar wannan ubangiji wani ubangiji muke da shi mai tausayi mai rahama kamar wannan ubangiji Allah mun gode maka malamai suka ce wannan ita ce ka'idar wannan general rule ne ko me kai na kwarai kana kammala ki Allah zai ci aninka maka ladar sau goma amma ba nan ake tsayawa ba a akwai aikace-aikacen da Allah zai ninne kala da ta wuce goma musamman abin da ya shafi infaki abin da ya shafi ciyar da dukiya wajen aikin addini shi ba sau goma ake ninkawa ba ninkin farkon ne ake yin goma daga nan ai ninkawa Allah shi kadai sai inda za tsaya shi yasa da Allah ya zo maganar infaki sai ya ce in tuqridu Allah qarban hasanan تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم يكي من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة نعم والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون يساكي من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يكي مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم kusaura da ku ji wata rahama ta Allah madaukakin sarki Allah ce in tuqridullaha qardan hasana idan kuka ba Allah rance rance mai kyau Allah ya ce yudaifu lakum za a ninninka muku shine inji Allah bayan wannan waye ga lakum kuma sannan Allah ya gafarta muku laifukan ku ga ladan anninninka sannan ga wata garaba ta gafara laifuka in banda Allah wake da wannan sai Allah ya ce wallahu shakurun halim Allah mai haƙuri ne sannan Allah mai godiya ne dan aikin da kuka yi dan kaɗan ya gode shi yasa ya ninninka muku saboda haƙurinsa kuma ya gafarta muku laifukan ku shine wallahu shakurun halim a waccan aya Allah ya ce man zallazi yuqridu Allah qardan hasana waye zai baiwa Allah rance rance mai kyau Allah ya ce fayudaifahu lahu ad'afan kaseera Allah zai ninninka masa ninkin ba ninki mai yawa inji Allah banda Allah ba wanda ya san sau nawa za a ninka a waccan ayar Allah ya ce man zallazi yuqridu Allah qardan hasana fayudaifahu lahu wane ne wanda zai ba Allah rance rance mai kyau Allah ya ninninka masa bayan ya ninninka masa kuma walahu Ajarun azim walahu ajarun karim sannan ya sake kawo lada ta karanci ya sake bashi me lada ta karanci ita ce aljanna Allahumma ja'alna min ahli aljanna a ita ayar har yanzu ta suratul baqara Allah yace masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah misalin waɗanda suke ciyar da dukiyarsu cikin hanyar Allah Allah yace ce ka masali habbatin kamar mutum ne ya shuka ƙwayar gero guda ɗaya ƙwayar hatsi guda ɗaya ambatar saba a sanabil sai ta tsirar da zangarniya guda bakwai in ji Allah fi kulli sumbulatin a cikin kowace zangarniya kuma mi'atu habba akwai ƙwara ɗari ɗari sau bakwai shine ɗari bakwai idan ka ba da gudunmuwa ka ba da taimako don a ciyar da musulunci gaba ka sa jarinka ka sa dukiyarka idan naira dubu ɗaya ka bayar abinda Allah zai fara cewa shi ne an ninka maka sau dubu nawa ɗari bakwai a baka dubu ɗari bakwai ka ba da dubu ɗaya ga dubu ɗari bakwai an ninka masa ɗari bakwai kenan ya isa bai isa ba Allah ya ce wannan matakin farko ne wallahu ifu liman sha. ita ɗari bakwai ɗin za a yi ta ninninka ta a yi ta ninninka ga wanda Allah ya ga damar ninninkawa gwargwadon ikilasinka da ƙarfin niyyarka ɗari bakwai ita ma a ninninka a ninninka a ninninka saboda Allah yana so sai ka je ina sai ka je aljanna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin abin da ubangiji bai sanar da shi ya sanar da al'umma idan bawa ya niyya zai zai aikata aiki na kwarai sai bai aikata ba sai Allah ya ce to ya koma da aikutun da dai har ya niyya zai yi bai yi ba ba zan fasa shi lada ba duk da bai aikin ba albarkan niyyar ku ba shi lada cikakka sai a kawo lada cikakka ta wannan aikin da bai yi ba a ba shi. yayin da ya niyyar zai aikata kuma sai ya samu nasara aikata sai Allah ya ce to ku ba shi lada cikakka sannan ku ninka ta sau goma sannan goman ku ninka ta har zuwa adadin da daga dama amma idan mutum ya niyya zai saba wa Allah kuma sai tsoron Allah ya shigo masa sai ya fasa bai saba wa Allah ba Allah sai ce to bawa na yayi niyya zai saba mu amma bai yi sabon ba to fasa sabon da yayi ko ba shi lada cikakka amma aikin kwarai ne baka samu damar yi ba ba za a ce bari tun da ka fasa aikin kwarai bari a baka zunubi cikakke ba lada shiga za a baka amma sabo kayi niyyar yi baka yi ba Allah ya ce a baka lada cikakka duk da baka samu daman yin sabo ba idan ka yunkuri kuma ka samu nasara ka yi saban sai Allah ya ce to a baka zunubi guda daya zunubi guda nawa guda daya a wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mala'ikun guda biyu masu rubutawa shi mala'ikan da ke rubuta lada shi ne siniya wanda ke rubuta zunubin shi ne jiniya idan mai rubuta zunubin ka ma riga ka aikatan zai rubuta zunubin cikakke sai wanda ya ce dan dakata mana ka sani ko isi gifari maimakon ka sha wahalar rubutawa da kuma ya isi gifari Allah ya ce ya yafe ka sake gogewa ka dan dakata tukuna idan kai yi isi gifari Allah sai ya ce na yafe ba ma sai ya rubuta ba idan aka jira baka tuba ba to a lokacin nan kuma za a rubuta maka guda daya in har an rubuta kuma sai ka dawo kai istighfari sai Allah ya ce wannan ma na yafe a shafi idan Allah ya ga ka shiga damuwa da bakin ciki na shedan yarin jaye ka har ma ka saba mashi sai Allah ya ce to inda aka kankare wannan zurbin to a cika ramin da lada bai kamata kai asarar wannan abun ba Allahu akbar saboda nadamar da ka nuna ta saban Allah madaukakin sarki da kai amma duk da haka jahannama sai ta cika aljanna ba ta cika ba lalle shedan ba rago bane shedan shedan ba rago ne. duk da wannan rahamar amma sai an cika aljanna sai ta cika abin da wutar jahannama sai ta cika saboda yadda bayi suke da gaugawa wajen saban Allah maɗaukakin sarki suke da nauyi wajen tuba suke da kasala wajen aikin kwarai da haka da haka wannan ɗaɗɗayin da ake gogewa za ta taru hatta rinjayi wannan goma goman da ake ninkawa, saboda rauni irin da ɗan adam Allah ka gafarta mana ya Allah ka ba mu ikon bauta maka amin ya Allah ka ba mu ikon tuba daga laifukan da muka maka ya Allah babu abin da zai taimake mu kamar tuba shi yasa Allah madaukin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha saboda me عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا innaka ala kulli shay'in qadir yace wa an tajiru rabbakum thumma tubu ilayhi wa an taghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli dhi fadlin fadla yace fa qultu tajiru rabbakum fa qultu تغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وتوبوا إلى الله جميعا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون دكا ودنا أيود على رمى يكرن تامنا سنة كده من يزواغ توبا زواغ الله suna faɗa mana falala da romo da albarka da ke cikin tuba zuwa ga Allah Allah ka ba mu ikon tuba zuwa gare ka Allah ka karbi tubanmu Allah laifin da muka yi maka ka jarraba mu da wannan bala'i da cike duniya Allah mun tuba ka yafe mana Allah ka gafarta mana Allah ka dawo mana da natsuwa bayan wannan firgici da al'umma take ciki Allah ka dawo mana lafiya bayan wayannan cututtuka da al'umma suke ta fama da ita ya Allah ka dawo mana da kwanciyar hankali bayan wannan rashin wannan tashin hankali da al'umma suke fama da shi ya ku bayan Allah mu koma zuwa ga Allah mu tuba zuwa ga Allah mu nemi gafara Allah mu lallashi ubangiji Allah ya fi karfin mu ba mu iya faɗa da shi ba mu iya ja da shi mu lallashi Allah mu roƙe shi mu fashe masa da kuka mu nuna masa bamu da kowa sai shi mun yi sa'a har yanzu bai watsar da mu ba mun yi sa'a mai tausayi ne mun yi sa'a mai jin kai ne mun yi sa'a karimi ne mun yi sa'a mai karamci ne mun yi sa'a mai yaular falalaci mun yi sa'a rahamarsa ta yaroci komi da kowa mu koma zuwa ga Allah Allah zai karbe mu Allah zai gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh